a yayin da shugaba Muhammadu Buhari na kokarin ziyartar wasu jihohi da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya cikin wannan mako kawuna sun riga sun rabu akan tasirin ziyarar da duk da cewa a ranar juma'a da ta gabata shugaban ya ayyana cewa ba da jimawa ba yankin zai fara amfana daga ayyuka na gari da za su taimaka gaya wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya in ji mr ko bunna wani malamin jami'a it's good that he's visiting the southeast zone at least for him to experience hand what you are passing through for example ya ce zuwan shugaba buhari na da kyau saboda hakan zai sa ya gane halin halin da muke ciki kamar lalatattun hanyoyi da kuma karancin wutar lantarki ko da yake ba zai samu damar leka kasuwannin mu ba zai tarar cewa mutane na shan bakar wahala a wannan yankin zai kuma tarar matasa na zaman banza saboda rashin aiki a takaice dai zuwan sa zai amfani yankin musamman ta fannin bunƙasa kayayyakin more rayuwa na Adamu Simpleman to wannan ziyara da shugaban kasa zai yi kudancin kasar na gaskiya muna cike da farin ciki zuwan da zai yi domin kuwa duk wani wato dan arewa da yake cikin kudancin kasar nan mm. muna zaune a yanzu kan komai kiliya dalilin wannan zuwan shugaban kasa zai kara mana lankon zumunci da soyayya da sauran dukkan mutanen da suke kudancin kasar nan amma malam abdullahi baban hadiza rigasa ya ce wannan ziyara da mai girma shugaban kasa zai kai bangaren ibo na kasar nan ziyara ce da zan iya cewa ta yi latti saboda kuwa abu ne da tuntuni ya kamata ya yi to ba sai da ya ga wuta na neman ya kama gidansa to sannan kuma bayan haka mun ji wasu daga cikin gila wanda suke dan samu daga wannan gwamnati na cewa wai IDP ba suna bayan mai girma shugaban kasa to ina ganin ko shine wannan gila take yaudararsa zai je gani ko ko zai tabbatar to ba mu sani ba kabiru babaju ya goyi bayan hakan da cewa to wannan ziyarar da zai kawo ya kamata a ce da ya zo ya kai wannan ziyara din nan kusan yayi kamar latti da a ce ya zo wannan yanki saboda ko babu komai tun farko a siyasa kasance ya nuna cewa yankin kudu na south east kamar ba sa tafiya tare da shi a siyasance tuntun ya kamata a ce ya je wajen ya jawo su a siyasance don su tafi tare da gwamnatin shi sai kyale har abubuwa suka zo suka yi nauyi sai kuma a hali yanzu ne zai zo nan yankin kudu bayan wa'an abubuwa da dama sun faru. wannan dai wannan za ta kasance ziyara ta farko da shugaba buhari zai kai wa yankin Tunda da ya dare karagar mulki sama da shekaru biyu da suka gabata alfonso sokorigwe muryar Amurka daga oweren Nigeria.